Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana shirin ta na afkawa Nijar. A biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Duk da kiraye-kiraye da ake ta yi da ƙungiyar ECOWAS domin su janye wannan yaƙi da suke ƙoƙarin yi da ƙasar Nijar. To amma sai gashi sanarwa ta fita jami'an ƙungiyar rai tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS din. Sun ji asoshin tsaron ƙungiyar sun yanke shawara akan ranar da za su tura dakarun ko ta kwana zuwa Nijar. bayan wani taron kwana biyu da suka yi a Accra babban birnin Ghana. Sun bayyana cewa a sanarwar sun shirya shiga a duk lokacin da aka ba su umarni. A cewar jami'an ECOWAS ta cimma wannan matsayi ne bayan abin da suka bayyana da kafiya ko taurin kan shugabannin mulkin soja da kuma tarnaƙin da suke ta kawowa a hanyar cimma sulhu game da wannan rikici. da yake jawabi ga kafofin yada labarai bayan taron manyan hafsoshin kwamishinan ECOWAS kan harkokin siyasa ambasada abdul abdulfatau abdul musa ya ce ba za su bayyana ranar da suka sanya ba saboda dalilan su na dabarun aikin soja sai da ya ce duk mambobin kungiyar tara da suka halarci taron za su ba da gudunmawar dakaru da kayan aiki don shiga nijar din ya jaddada cewa matakin zai kasance irin na gamo da kasawa kuma zai kasance takaitacce ganin an dawo da tsarin mulki a nijar haka zalika sun yi la'akari da illolin tsaro da na jin kan dan adam waɗanda mai yiwuwa matakin amfani da karfin sojan zai janyo sai dai ecowas ta ce har yanzu kofar tattaunawa a buɗe take da warware rikicin ta hanyar lumana kuma za ta aika wani ayarin shiga tsakanin zuwa nijar nan da 'yan kwanaki janar abdurrahman ciyani ya kwace iko na wato cikin watan jiya a wani juyin mulki da ba a zubar da jini ba Nijar ƙasa mai arzikin uranium na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya kuma tana fama da wani mummunan rikici wato na 'yanta daga yar baya. To Najeriya dai na ta Allah wadai da wannan ƙoƙari da ake ƙoƙarin shiga wannan ƙasa inda suke ƙara kira-kira da cewa su da Nijar ɗin fa uwa ɗaya ne uba ɗaya musamman 'yan arewacin Najeriya. Fatan dai da suke ta yi Allah ya fa wannan kura wato ruwa. a biyu cikin shirin mana gaba domin jin cikakken labarai da su a tashar mata